jami'an majalisar ɗinkin duniya sun gargaɗi akan farmaki ta ƙasa da isra'ila ke shirin kaiwa garin rafa da ke kudancin gaza Babban jami'in bada agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffiths ya ce hakan ba zai haifar da komai ba illa zubar da jini. Kuma Falistinawa sama da miliyan ɗaya ne suka makale a can kuma ba sa da wani wurin zuwa. Shi ma mai magana da yawon sakatare janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric ya shaida BBC cewa wato Majalisar Ɗinkin Duniya ba za ta shiga duk wani yunkurin tilastawa mutanen da ke sa mafaka barin garin na Rafa ba. Ya kuma ce kawo yanzu Isra'ila ba ta gabatar da wani tsari akan yadda za a kwashe mutane daga garin na rafa ba Shugaban jamhuriyar Dominicans ya yi gargadin cewa makwabciya Haiti na gab da shiga yakin basasa. Luis Abinada ya faɗa wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ƙasar ta Haiti za ta ruguje sanadin tashe-tashen hankulan da ake fuskanta daga miyagun ƙungiyoyi. ese colapso sería una amenaza para nosotros y para la región. Ya ce rugujewar za ta kasance babbar barazana ga ƙasarmu da yankin baki ɗaya. Akan haka ne shugaban ƙasar ya yi kira da gaggauta tura dakarun ƙasa da ƙasa zuwa ƙasar ta Haiti. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. da martani kan zargin da jam'iyyar apc mai mulki ta yi mata akan cewa tana cikin waɗanda ke tura mutane su mata bore domin ɓata mata suna idan an ce pdp ke turawa ana yin bore saboda akwai hujjoji kila ba a yin bore sai idan akwai hujja ko an yi kaza a yi kaza yanzu tattalin arzikin da ake akwai a najeriya sauki ake samu babu yunwa a najeriya babu rashin tsaro a najeriya To don gaba a cikin shirin zamu kawo muku wannan rahoto amma yanzu bari mu je Amurka inda majalisar wakilan kasar ta tsige sakataren harkokin tsaron cikin gida na shugaba Biden wato Alejandro Mariocas). Yan jam'iyyar Republicans a majalisar suna zargin sa da gazawa wajen aiwatar da dokar shige da fice lamarin da ya haifar da yawaitar bakin haure daga kan iyakar Mexico. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Muktar. bayan kada ƙuri'a yan majalisa masu ra'ayin tsige mr mayokas ne suka samu nasara da tazarar da ya kacal mako guda bayan irin wannan yunkuri ya gasa kaiwa ga nasara shugaban majalisar mark jensen ne ya sanar da sakamakon ƙuri'ar da yan majalisar suka kada on this vote the nays are 214 and the nays are 213 The resolution is adopted. Ya ce a bisa yadda muka yi zaɓe masu goyon baya sun samu ƙuri'a 214 su kuma masu adawa da kudirin sun samu ƙuri'a ɗari biyu da sha uku mun amince da wannan kudiri kenan Mr. Mayokas dai ya ce bashi da wani laifi a gazawar da majalisa ta yi wajen yin kwaskwarima ga dokokin shige da fice na Amurka. Ana da iya cewa yana da tabbacin majalisar dattijai inda 'yan jam'iyyar Democrat suka fi rinjaye za ta wanke shi. rahoton da badamasi abdulkadir muktar ya haɗa mana kenan to a najeriya matsalar hare-hare da wato hare-haren da 'yan bindiga ke kai wa garuruwa da ƙauyuka a jihar zamfara ta ɗauki sabon salo sakamakon yadda karamar hukumar tsafe lamarin ya sa jama'ar garin na ta yin gudun hijira har kashi saba'in cikin ɗari sun tsere zuwa wasu wurare sai da gwamnatin jihar ta ce tana ƙoƙarin shawo kan wannan matsala ga rahoton abdulsalam ibrahim ahmad yayin da jama'a suka sabunta kyakkyawan fatan samun saukin matsalar tsaro bayan kaddamar da rundunar kare fararen hula a jihar zamfara 'yan bindiga sun sauya wa gyambo kafa a garin kuncin kalgo na yammacin yankin karamar hukumar tsafe kamar da yadda wani mutumin garin da ya bukaci a saka sunansa ya shaida wa bbc muna cikin wani hali na ha'ula'i na rayuwa wanda ba mu ma taɓa ganin shi ba saboda a da dai za su shigo cikin garinmu su wulakanta mu saci abin da suka sata su ɗibi dabbobi su yi kidnapping mutane to yanzu dai ma abun ya wuce kidnapping da rana Allah za su shigo tun da sahi cikin garin wallahi ba su ta sai karfe sha biyu dare da makaman su mutum ɗaya zaka ga runguma bindiga biyu yara ɗaya da kaki wallahi an kai matakin da duk gidan da suka buƙaci shiga da daren an yi sallan magariba ko isha'i za su je su aje masu suka su biyu su tsaya kofar gida da bindigo waɗanda suke son su yi amfani da matan gidan su shiga su yi amfani da matan mu ba kuma yadda za mu yi su gama su fito idan ma suka ga mace ma ta ta yadda masu inda suke bukata to za su zo su ɗauke ta su sa ta ga mashin su wuce da ita sai su je daji da ita su yi abin da suka dama da ita kwana biyu kwana uku kwana hudu su dawo da ita halin da muke ciki kenan mutumin nagarin kuncin kalgo ya ce munin al'amarin bai tsaya a nan ba sama da shekara goma da ta wuce ba mu da ɗan sanda guda ɗaya a garin ƙarshen kargo shi yasa suke mu wulakanci mu dai waɗannan mutane sun ƙanshi garin nan kuma cikin garin nan suke kuma babu yadda za mu yi ƙarƙashin su wuce suke mulkin kai da kaka mutanen nan suka suka ce mu haɗa masu kuɗi naira miliyan sha biyar a kan za su goma mu cire abin da muka noma sai da muka haɗa kuɗin nan gida gida akan aka samu aka haɗa wannan kuɗi muka kai wa mutanen nan amma bayan kwana uku da ba su wannan kuɗi sai suka ce ba mu sama mu cire kayan gona ba haka suka dinga kinna mu kayan gona da dawa da masara su sa wuta su sha shanu haka suke yi kawai za ka ma gaddama da su kana gaddama da su wallahi za su kaure ka da bindiga a irin haka ne ma shekaran jiya nan mutanen nan da ranar Allah wani kawai ce mai suka yi ba mu ma bukatar ganin ka duniya nan take suka dankara mai wuta ana ce mai awwal kuma wani bako wanda shi ma dan guri ne ya zo garin nan yana tsaye shi ma suka bude mai wuta nan suka kashe shi muna ji muna gani ba abin da za mu iya musu mutanen na kuncin kalgo sun koka ga hukumomin duk da suka kamata amma har yanzu ba su samu dauki ba wannan ne ma tilasta wa mafi yawancin su yin gudun hijira a cewar mutumin garin duk mutanen da suke da inda za su zanna wani gari ko wani wuri sun kwashe iyalin su sun wuce kullum mutane suna riba ta suna barin kucin gargoni saboda itala'i na rayuwa da muke ciki gari ne wanda da Allah ya bamu al'umma da yawa wallahi yanzu ba a samun kashi talatin daga cikin ɗari na mutanen da ke cikin garin wallahi babu shi saboda babu yanda zamu yi. Gwamnatin jihar Zamfara dai tana sane da wannan kunci da jama'ar garin kuncin kalgo ke ciki kuma ana bin matakin duk da ya kamata don magance matsalar in ji Suleiman Bala Idris mai magana da yawon gwamnan jihar. wannan abu da ke faruwa abu ne abin takaici kuma gwamnati na nan tana ɗaukan matakan da suka dace domin tabbatar da an kawo ƙarshen shi wannan lamarin da ke faruwa a kuncin kalgo ba ma nan kaɗai ba muna ba da tabbacin cewa nan da ɗan wani lokaci za a kawo ƙarshen wannan lamari da yardan Allah. Dangane da wannan alwashi dai yanzu haka jama'ar garin na kuncin kalgo suna nan sun zura ido su gani a gas abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na bbc dattijan najeriya ta gana da shugabannin tsaro da masu ruwa da tsaki a cikin sirri a jiya talata ga rahoton abdu yadda hayaniya ta kace a bakin zauren majalisar lokacin da dumbin 'yan jarida ke neman yin bahasi daga bakin waɗanda suka halarci wannan zama bayan sa'o'i sama da takwas suna jiran sakamako. Daya daga cikin 'yan majalisar dattawa daga jihar Neja, Sanata Muhammad Sani Musa ya muni karin bayani game da yadda suka kalli wannan zama. Wannan zama ta yi kyau kwarai da gaske alhamdulillah mun san ababa da yawa da ke faruwa cikin al'amuran tsaro na ƙasar nan. wanda yake kuma yanda muka tattauna mu Allah da an samu magungunan da za su magance wannan abubuwa da ke faruwa rundunonin sojojin ci bayani mai daɗi irin magana da muke so mu ji ba wai a zo ana boye boyen magana ba to mu ma mun yi namu mun bude musu kuma duk an yarda da juna mu Allah ya da Najeriya za mu ga canji cikin lokaci gangane kan so mu zo muka tsaya eh to abin da muka tsaya za ku ci akwai kakakin isa zai yi magana. Daga jihar Nasarawa, Sanata Ahmed Aliyu Wadada ga yadda daga nashi bangaren yake kallon wannan zaman. Abin da muka kalla daga bayanin su suna daidai kokarin su amma kokarin bai isa ba. Kuma su masu faɗi cewa bai isa ba don ba tsayawa za a yi ba. Ah, mu ma mun nunar masu wuraren da suka kasance abin damuwa tunda mu muke harka da jama'a kuma sun ɗau wayannan wuraren da aka nunar masu da alkawarin cewa za mu ga ci gaba cikin al'amarin tsaro a ƙasar nan ƙarfin naira a kan dala naira ya ta yi ƙarfi a kan dala abin da ya fi muhimmanci shine sai mun zamanto masana'antunmu sun farfado suna aiki don mu rinka fitarwa da kayayyaki waje mu ma mu samu dala gwamnati tana da niyyar ɗaukan wasu matakai wanda za su kawo saukin matakan ba mu san ko wanne ne ne matakan ba. To bayan magana tsaro da kuma ta karewar darajar naira ko magana kuma taron ya taɓo, Senator Ahmed Abiy Wada da ya ce sai maganan abinci ana da matsalan kayayyakin abinci amma matsalan a fahimta ta ba wai babu kayan abinci bane a Najeriya amma kuɗin sayan kayan daga wurin talaka tsadan yayi yawa kuma bai yiwuwa a ce mu yau muna zaune ƙasan nan za mu sayo abinci ne daga waje to wannan zai ƙara kuma lalata matsayin mu ma na yanayin naira da dala ko menene albishir ga talakawan Najeriya game da wannan taro sai ci gaba da cewa sha'anin tsaro a Najeriya ba na talaka bane kade ni ma ina cikin firkita albishir shine babu shakka hukumomin tsaro sun nunar mana wasu abubuwa wanda bai yiwuwa mu ma mu bayyanar da su mun kuma ci su fara kokari mu ma za mu ci gaba da kokari amma maganar tsaro ba na talaka bane an dauki sarki a kasar nan an dauki soja da uniform a kasar nan an dauki dan sanda an dauki dan siyasa ni ma cikin tsoron nake Allah ta mana sauki matsalolin tsaro tsadar abinci faduwar kudin kasar daga cikin matsalolin da yanzu haka kasar ta Najeriya ke ciki da kuma gwamnati ta ce tana kokarin magancewa abu da halilu sashen hausa bbc daga abuja nigeria to da haka kuma agogo ke cewa karfe bakwai saura minti goma sha shida a nigeria da jamhuriyar niger wato karfe shida saura minti gmt ta kasar ghana Dali Azubiru shi ke gabatar muku da shirin safe. Kafin daga baya faɗa darajar kuɗin ƙasar wato naira ta ƙara taimakawa wajen gurgunta shi. Ganin haka ne ya sa mahukuntan Najeriya suka fara lalubo hanyar da za su bi domin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Lilin da ya sa mahukuntan suka garzaya bankin duniya domin ya kawo musu ɗauki. saboda haka ne manajan daraktan hada-hadar bankin wadda ma'ana jade da tawaggarta suka yi tattaki zuwa najeriya inda suka gana da makarban gwamnatin kasar har ma da shugaban kasar bola ahmed tinubu ga abin da manajan daraktan take cewa Haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Bankin Duniya abu ne da yake da muhimmanci kuma mai cike da kyakkyawan fata. Saboda haka mun zo ne tare da mutane na mu tabbatar da ci gaban hakan. Muna son ganin dukkanin tsare-tsaren da gwamnati ta sa a gaba na bunƙasar tattalin arziki sun cimma nasara. Wannan shi ne dalilin zuwa na Najeriya kuma na ji daɗin dukkanin tattaunawar da na yi da masu ruwa da tsaki ciki har da shugaban ƙasa. Kuma muna sa ran hakan zai kai mu ga farfado da tattalin arzikin shi kuwa masan tattalin arzikin kasa malam Yusuf aliyu danganta matsalar da tattalin arzikin kasa ya samu kansa a ciki yayi da sakacin da ya ce mahukuntan kasar suka yi To tattalin arzikin Najeriya a wannan yanayi yana cikin mawuyacin hali saboda ana cikin wato tashin hankali na tsadar rayuwa saboda galibi kudade ba shi a hannun mutane gwamnatoci da dama irin aikace-aikacen da suke ba aikace-aikace ne da ke sauke farashi ba aikace-aikace ne ma galibinsu da ke kara hahon farashi saboda ba a yi tanaje-tanajen abubuwan da za su rage ci gaban hahon farashi a tattalin arziki arzikin ba wanda abubuwa ne waɗanda suke kai tsaye sai an yi su shine abubuwan da ya shafi cin hanci da rashawa da kuma mutanen da ke zagaye da tattalin arzikin waɗanda ake ce musu speculators wanda suke cikin kasuwan kuɗi suke canza farashi san da ga dama saboda haka tattalin arzikin yana cikin moyacin hali alai sha'ibu mikati hamjani dan kasuwa ne kuma ya ce neman taimakon bankin duniya domin farfaɗo tattalin arziki tunani ne mai kyau ba laifi ba ne gwamnatin najeriya ta nemi tallafi daga bankin duniya don a ba ta shawarwari ko kuma a ƙara mata shawarwari a kan yadda za mu shawo kan matsalolin da suka addabi Najeriya musamman a kan fannin tattalin arziki. Za a fahimci cewa darajar Naira tana ta faduwa warwas kuma duk abin da ke ganin ya kamata a yi gwamnati ta yi iya kokarinta amma matsalan ta kici ta ƙi cinyewa anya za a ce najeriya ita kaɗai ne take cikin wannan matsala ko kuma ita ta fara samun irin wannan matsala a ba mu kaɗai ba ne to ashe ko kaga idan akwai wasu kasashen da suka taba irin wannan samun irin wannan matsalan ba abin mamaki ba ne babban bankin duniya ya zama a nan ne to wajen da zaka iya samun kundin bayanan ya wata ƙasa ta yi ta shawo kan irin wannan matsalan a nasa bangaren masanin tattalin arzikin ƙasa dr isa abdullahi cewa ya yi dangantaka tsakanin banki na duniya da najeriya ba wani abu ne illa kawancen bera da mage domin a cewarsa banki na daga cikin waɗanda suka rusa tattalin arzikin na najeriya bankin duniya nan da su da hukumar lamani ta duniya wato imf su ne suka yi kai goro da mari cikin najeriya tun 1986 suke ba wa ƙasar nan bashi suke sa mana wa'insu ƙa'idoji waɗanda tun daga nan ƙasar ta sake sake ɗaukan miƙati ba gaskiya ni idan aka bar ni ba wai wani alfanu fa suke kawo wa ƙasar nan ba fa ra'ayin mai sharhi kan al'amuran da shafi al'umma honorable bashir dan musa najeriya ba ta buƙatar shawarwarin bankin duniya a wannan fanni duba da irin fitattu kuma gwagun 'yan najeriya da ake da su waɗansu kai fice a fannin tattalin arzikin ƙasa a halin da ake ciki yanzu daukar shawarwari na hukumar bankin duniya ba shi ya damu najeriya ba kuma shi ya damu mutanen najeriya ba abin da nake tunani ya kamata a yi duk shawarwarin da ya kamata a bada a najeriya akan kowane irin fanni ne ko bangaren tattalin arziki ko bangaren siyasa yan najeriya mu kama muna iya baɗin shawarwarin kuma a amfani da su kuma a ga an ci riba don haka shugaban kasa ya dawo ya kula shawarwarin da muka bada mu yan kasa yan Najeriya akan mahita ga kasar mu ta Najeriya bangaren tattalin arziki ya ɗauki wannan shawarwari a amfani da su ya kamata ya maido hankalin shi na ya za a yan najeriya samu sauki ya za a yan najeriya samu saukin rayuwarsu wannan tsadar da ke faruwa ya za a samu sauki ne magana yanzu amma alshi abu miƙati ya ce neman shawarar bankin duniyan abu ne mai kyau kuma mai amfani domin hausawa kan ce aikin mai shawara baya ɓaci babu shakka Najeriya Allah ya albarkace mu da masana da yawa kala-kala masana ne wajen tattalin arziki masana ne wajen kimiyyar lafiya ko yanayi ko an haƙo ma'adanai babu wani sashi da Allah maɗaukakin sarki bai albarkace mu da masana ba gwargwadon hali ba wai a cikin najeriya kawai ba muna da su a ƙasashen duniya daga ina muka samo dr ungozi okonjuela yar mu ce ta najeriya amma mazauna amurka ta yi aiki a babban banki aka lalubota aka zo aka bata mm, minista akan harkan kuɗi a najeriya ma'ana kada mu zauna mutum ya rinka tunanin ni ina da ilimin da zan iya samun maganin abin da ya addabe ni sai dai a cewar malamin sha'u duk shawarwarin da bankin duniya ka iya bawa najeriya ba za su yi amfani ba har sai an samu mu jajirtattun shugabanni sai fa an samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasan sannan kuma suke da ƙoƙarin kawo canji a ƙasan domin duka abin da yake faruwa a ƙasashe masu tasowa galibinsu kuma daga afirka za ka iska cewa sai an samu shugabanni jajirta da yake ƙarin bayani kan taron nasu ministan kuɗin ƙasar wale idun cewa ya yi baya ga tallafin masu gidan rana da bankin zai baiwa najeriya taron nasu ya kuma ba da ƙarfi a wasu fannoni da dama da suka haɗa da emphasis emphasis was on increasing resources to Nigeria. improving electricity access. Taron namu ya kuma bada karfi ne wajen karin tallafi ga Najeriya da kuma bunƙasar wutar lantarki, ba da cikakken tallafi wajen bunƙasar harkokin kimiyya da fasaha, duk a yunkurin da muke na lalubo hanyoyin ci gaban ƙasa wanda zai kai mu fita daga halin fatara. Out of poverty. To A ranar goma ga watan da muke ciki ne shugaban bankin Access a Najeriya Herbert Wigwe da mai ɗakinsa da kuma wasu daga cikin 'ya'yansa suka mutu a sakamakon haɗarin jirgi mai saukar angulu a Amurka. Wigwe ya taimaka matuƙa wajen haɓaka tattalin arzikin Najeriya ta fannoni da dama. da kuma inganta harkokin banki a Najeriya. To game da wannan rashi mun tattauna da Dr. Kasim Garba Kurfi, masanin tattalin arziki a Najeriya, wanda ya yi mana bayani a game da gudunmawar da marigayin ya bayar ta fannin tattalin arziki. Rasuwa ta Dr. Wigi ba karamar wato rasuwa aka yi ma bankin access bank ba wanda yake na ɗaya a cikin bankunan najeriya sannan kuma da kasuwa hannayen jari in ba mu manta ba shekaru 20 da suka wuce lokacin da shi da ike suka sayi access bank access bank yana cikin banki na 95 amma suka ce suna kokari su maido shi ya zama cikin bankuna guda biyar najeriya nan da yadda allah bankin na access bank shine na ɗaya a najeriya daga 95 ba na biyar ba ya zama na daya so kaga wannan mutum ne wanda za a ce gaskiya di yadda ake tsammanin maja da acquisition shine na ɗaya bai da na biyu a nan ƙasar najeriya bayan haka shekaru biyu ya shiga pension fund a cikin ɗan lokaci kaɗan ya sai manya-manyan a pension wanda ba a taba tsammanin za a sayi su ba kamar sigma kamar premium kamar arm wanda ko a tunani ba a tunani za a sai da su amma mutum nan ya iya su saboda haka a harka hannayen jari bai da na biyu to kuma a harka hannayen jari yadda ya ɗaukaka access bank gaskiya komi ya ce zai kai access bank za ta iya zama domin duk wani banki da ake takama da shi a najeriya sai da access bank ta zo ta share ta wuce da shi so gaskiya ba karamar asara ba ne amma dai ba yadda aka iya Allah yana ɗaukar bayan shi lokacin da ya so. To jama'a duka-duka a nan shirin namu ya kawo ƙarshe sai wani lokaci idan Allah mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. A madadin wakilinmu Muhammad Kabir Yusuf wanda ya shirya mana shirin da sauran waɗanda kuka ji muryoyinsu. Sunana Rukayya Abba Kabar ke cewa ma'asalam.